alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da kasancewa a cikin sabo kuma kayataccen shirin mu da ke kafefen mu daga Wiki Hausa sunana Hafsat Shatima tare da ni kuma akwai Khadija Yusha wanda za mu kasance a tare da koyar da ku yadda ake yin taliya da miyar turarriyar nama wanda a turance ake kira da spaghetti with meatball sauce muna buƙatar naman mu man gyaɗa attarugu tumatir Um, tafarnuwa albasa da kuma tumatirin leda kwai da parsley din shi so yanzu za mu dora tukunyan mu Khadija sun da daga kuma tukunyan mu sai mu dora sannan za mu ajiye wannan ragowar fasili idan mun ba ma za mu yi fasadatin ɗin abincin da shi wato bayan shi Masha Allah na samun ƙanshi. Shi tumatir ɗin za mu fara cire shi wannan mahimmancin da yake kan shi. Kafin yanzu sai mu ajiye a tarihin mu a gefe inda za mu samu roba mai ɗan faɗi sai mu zuba naman mu a ciki mun sa naman mu mu ɗauko kaski ɗin mu shi ma mu zuba gaba ɗaya bari mu duba sai mu sa rabin attarugu bara mu duba ruwan taliyar mu ko Masha Allah, ina cikin tsaya kita saniyar sai ta zuba mana shi ciki wannan gishirin kamar measurement ɗin nawa za saka gani? amma mun cokali ɗaya to kin ga in kin sa wannan kenan ya zama zai ba da cokali ɗaya tunda wannan is kamar cokali kamar a a rabin cokali rabin rabin cokali ne sai mu saka gishirin cokali ɗaya yanzu sai mu ɗan saka tafarnuwar mu a ciki domin ya kashe ƙarfin namar fiye da na faɗa a farko sai kuma mu sa albasar mu ana buƙatar albasa sosai mu kwaɓa komai da komai ya ya shiga sosai masu kallon mu kar manta kuna tare da mu a cikin shirin girke-girken mu na wiki hausa inda muke yi muku taliya da turaren nama yanzu za mu saka sinadaran ɗanɗanon mu su kwari mu time mu da shi kanshi sinadarin ɗanɗanon yanzu mun saka cokali ɗaya na curry ɗinmu sannan za mu saka time ɗinmu shi ma cokali ɗaya

magi ce shirya ya yawa in mun juya da haka kuma sai mu zo mu cuccura naman sai mu cura shi kamar kuma sai a kula domin a ringa yin girman su ya zama iri ɗaya. Na ji sanyi a cikin ya yanzu sai a ah, ɗora prime point ɗin ɗan sama mai kyau. Yanzu mun zuba gwamnati, in ya ɗan zafi. bawustan a ciki ba a so a haɗe sai a bar side sai a bar kowane side yayi ƙara kamar cokali biyu haka zai isa sai mu sa mu da albasa yanzu mun gama soya naman mu za mu haɗa miyar mu ga shi nan mun zuba ruwar mu sai albasa sai mu ɗan ba shi yadda muka dan bashi tsoro haka sai mu sa tumatirin mu shi sai mu ɗan shi na minti ɗaya zuwa biyu inda ɗan tumatirin zai yi laushi sannan sai mu sa tarhu da markaɗaɗɗen tumatirin gina miyan mu ta yi za mu saka ruwa da kuma tumatirin gina ɗauko wannan namu inabi sai mun ƙara saboda za mu ƙara sa naman mu mu dafa shi sosai

sai mu juya miyar mu sannan sai a ɗan rufe ta domin naman ya ƙara kuwa ya yi laushi kar ku manta muna cikin shirin mu na girke girke wiki hausa inda muke yin taliya da kuma turariyar nama a yanzu miyar mu sai ƙanshi take yi ina jin kamar ta riga ma an gama sai mu duba mu gani masha Allah miya ta yi miya ta yi sai ƙanshi take yi na ga mutane da dama suna ta dabbai sai kuma Musa sa fasili don domin yin gama taliyar mu da miyar tumatir da turaren nama ga shi yadda ya kasance sannan sai mu gayyaci baƙonmu na musamman domin ya zo ya yi mana ɗanɗani. Bakon namu na yau babban bako ne ba wani bane ba face CEO kuma founder na Wiki Hausa gaba ɗaya barka da zuwa yalla bismillah. masha Allah a san da aka yi shi ma amma wannan abincin ya rage ah, to a al'adar shirin namu dama in ka ci abincin za ka ba wa abincin tauraro daga ɗaya zuwa biyar to tauraro don ka ba girki namu Wani abincin da akwai tauraro ɗaya zuwa ɗari ko kan ba shi kuma ba shi tauraro biyar sai biyar biyar ɗaya Masha Allah, mun gode, mun gode da zuwa duka duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na girke-girkenmu daga wiki hausa za ku iya biyo mu a shafukanmu na facebook twitter da instagram na kuma za ku iya biyo mu a www.wikihausa.com.ng kar ku manta ku danna subscribe a shafinmu na youtube domin ganin ƙayatattun girke-girkenmu masu armashi na gode ce hafsat shatima tare da ni kuma kai kan ce shau da haka muke cewa ma'asalam